ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau azumi muna da biyar yau litinin biyar ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan uku miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku muna cikin suratul araf mun kwana aya ta tamanin da hudu za mu tayi ta tamanin da biyar wa ila madiyana akhahum shu'aiba bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم نعم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس نعم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا نعم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين me ya samu shi Eh? a jiya da ya karatu da muka kunji annabawa da yawa wadda labarinsu ya zo ko irin su annabi nuhu annabi hud nabi salihu haka ne annabi lot duk labarinsu ya wuce ko ta yau mun zo kan annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa ila madiyana akahum shu'aiba haka nan mun aika wa mutanen madiyana madiyana ina take a falastinu a falastinu take Allah ce su ma mun aika musu dan uwansu na kabila na gari suna Shu'aibu shi ma da je kamar sauran annabawa da manzanni kala ya qaumi yace ya ku mutane na aibudullaha ku bauta ma Allah shi kadai ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta fa wanda ba Allah ba kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja dalilai masu ƙarfi sun zo daga wurin Allah wanda suna tabbatarwa ni annabin Allah ne ni manzon Allah ne kuma shi kada yake bauta ma duk wata hujja ta riga ta zo daga cikin abin da Allah ya aiko ne muku wa zai muku gargadi shine fa'uful kaila ku cika mudu Mutane annabi nuhu an san su da tauye mudu annabi shu'aibu kai idan da su auna su auna da babban mudu idan da su aunar su sa karamin mudu ga wannan ha'inci ne wal mizana sikeli da yake gwada nauyi kar ku tauye kamar yanzu mu ce waɗanda suke awo da mudu don suke gwada sikeli ko na nama ko na wasu abubuwa da suke bukatan gwadi da sikeli cewa ku cika mudu kuma daidaita sikeli kar ku tauye kamar masu gidan mai yanzu da suke amfani da lita ai ma sikeli ne shi ma mudu ne cewa kada ku matse abin nan ɗin kulitan ku ya zanto iska yana fita ku tauye mutane ya cika da iska alhali ba da man ya cika ba ku zo ku cuci mutane nabi shu'aibu irin wa'azin da ya dinga mutane kenan cewa ku cika mudu ku cika ma'auni skeli wala tafkasu nasa ashiyam kada fa kurka tauye wa mutane kayansu kuna nakasa musu kuna ɗebe musu ta hanyar wayo ta hanyar hila ta hanyar dabara wala tufsidu fil ardi ba'da isra kar ba ku zo da barna a ban kasa bayan gyara ya zo duk wani annabi in ya zo gyara yake zuwa da shi kamar da duk wani mai wazi inna Allah ne to yakan zo da gyara ne haka yake cewa wala tufsidu fil ardi kar ba ku ci gaba da barna a ban kasa kuna tauye mudu kuna tauye skele ba da islaya bayan gyara ya zo mata bayan an gyara ta da wa'azi da nasiha kar ba ku yi haka zalikum khairul lakum wannan fa shine mafi alheri ku bi shari'a ku daina saba ma Allah ku daina tauye mudu ku daina nakasa sikeli in kuntum mu'minin in kun zama mu'minai <clears throat> shi mu'mini baya cutar mutane mu'mini baya tauye mudu wanda kaga yake to fasiki ne fajiri ne wanda bai tsoron Allah wannan shine wazin da Annabi Shu'aibu yayi wa mutanansa Falastinawa a wancan lokacin to bari mu ji me ya kara cewa ci gaba wala ta ku'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasuddun وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقعدوا بكل صراط توئدون وتصدون عن سبيل الله من, من آمن به وتبقونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم wanzuru kaifa kana aqibatul musidin to mutane annabi shu'aibu kamar sauran mutane kafirai abinda suka yi sai suka bi kowace hanya kowane kwararo a biranensu manyan gari sai suna musu gargadi da tsoratarwa da kwadaitarwa game da annabi shu'aibu cewa idan kuka bi shi to ku saurari musiba ku taurari abin da zai same ku in kuma ba ku bi shi ba kuka zauna kan addininku da ku gada iyaye da kakanu to duk wani abu na jin daɗi da kuke so za ku samu za ku samu a gurinmu za ku samu a wajen iyayenku amma in kuka bi annabi ai in kuka bi sha'aibu dan su ba annabi ne ma wurin su sai da annabi bane in kuka bi shi aibu mai sabon addini to duk abin da ya same ku ko ga jawo kanku wannan abin da suka dinga yi kenan shine Allah ya ce wala taqudu in ji annabi shu'aibu ku daina zama bi kulli siradin a kowace hanya tu'iduna kuna tsoratar da mutane akan dina ku daina haka wata suduna an sabila kuma kuna hana mutane shiga addinin Allah shiga addinin musulunci addinin da na zo da shi ku daina haka man amana bi ku daina karkatar da wanda imani da Allah ku hana shi bi ku kafirtar da shi wa tabguna ha'i waja hanyar da na zo ne ta kyakkyawa kuma kuna nuna mummunan hanya ne kuna bata ta kamar yadda yanzu kun ana haka yi wani yana dan bin sunna sai a biya masa gargadi a wautar da shi a tsoratar da shi abu kaza zai same ka abu kaza zai same ka A yi ta dinga masa kabli da badi ka mutane annabi shaibu suka dinga yi wa ainihin talakawansu da mutanensu suna tsoratar da su suna kwadaitar da su annabi shaib yake waskuru id kuntum qalilan fakassarakum to kaji nabi shaib yake to ku tuna fada ku yan kadan ne a cikin al'umma ku ba kowa bane sai ya haɓaka kuka yawa wajen aihuwa kuka yi yawa kuka karu kuka zama jama'a wadda ake tsoron ku to mu tsaya anan shin a ƙura'anance in kun fahimci wannan fa kassarakum yawa abu ne ne abu ne ne ke ko mummuna ne yawa na al'umma abu ne ne ke ko ba abu ne mummuna ko ba ko ba mai kyau bane mai kyau ne domin sa yan family planning suke tsoratar da ku da talauci da yawa me yasa ku har kuke yadda da su in dai yawa ni'ima ne in dai yawa arziki ne in dai yawa garkuwa ne kamar da mazala ce aljama'atu rahama yawan mutane rahama ne jama'a rahama ne me yasa kuka yi da family planning me yasa kuma family planning ne in kuka lura da shi wallahi wani babban makirci ne da kafirai suka yi wa al'ummar musulmi ko ba makirci bane saboda kai a matsayinka na musulmi za ka auri mata biyu uku hudu ka yi yaya talatin yaya arba'in yaya hamsin shi kuma jacob ya auri mata ɗaya in ya gama aihuwa mata hudu yara hudu in ya gama aihuwa yara hudu haka ne to suna jin haushinku ko a ƙuri'a sun san za ku fi su yanzu dubi a siyasar da aka yi banan nan kiristocin ƙasar nan sun fito suka dinga gargaɗi wa magoya bayansu a ko'ina suka yi kamfe a coci cewa dukansu su bi alƙibla ɗaya su jeba wa mutum ɗaya ɗan uwansu kirista ɗan kudancin ƙasar nan shi ne wane ne peter obi peter obi inyamuri wanda in rikici ya tashi a inugu hatta kiristan arewa kashe shi suke yi ko ba ka bane amma duk daga dan rashin hankali wai kiristocin arewa suka bi wannan gargadi suka ji wannan farfaganda suka dunkula ƙuri'arsu da yarbawansu da angasawansu da sayawansu da filaninsu da bare-barinsu duk wani kirista sai jefa kita obi mu musulmai kuma sai muka raba ƙuri'an mu uku wasu suka jefa ma tinubu musulun musulun ticket haka ne wasu suka jefa ma ɗan aika kun gane wasu suka jefa ma a kiku kaga ƙuri'an mu an yananyana ta an kasa ta kashi nawa uku an kacancina ta amma saboda yawan mu albarkacin yawan mu duk da haka musulmin shi ya ci taron dangin da suka jefa mu tita odiya a banza kenan yanzu mun gane yawa yana da amfani hmm. ko da bai gane ba to kada ko da wasa wani ya zo ya maka gargadin wai ka dakatar da aihuwa babu wannan amma ɗan tazara a tsakani a wani shekara ɗaya shekara biyu wadda aka haifa ya kwari musulunci ya zo da wannan a yi tofin haihuwa gaba ɗaya musulunci bai da wannan ba ko don tsoron talauci ko don tsoron wani abu Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin wala taqtulu auladakum khashyata imlaq na'am nahnu narzuquhum wa iyyakum bayan ga magana ya isa ka ba ya isa ka ko a ga mutum illan kashin ai a a ai abun da yawa in muka biya ba ko kakan jama wani abu ne wani ana rama da malami zan yi jika wani ke to goma eh, a ji an ɗan zafi su wuce Allah ce wala tulu a kar karku yadda ku yi family planning ku kashe ƴaƴanku kashe ta imlakin don tsoron talauci na hanu razzuku kum wa iyyahum Allah ce ni nake azata ku da ƴaƴanku yanzu da China duk duniya ba wanda ya kai su high population sun wuce biliyan guda da wani abu amma da suna da talauci duk abin da kaga yake kewaye da ni din nan su suka yi kwamfuta nan ce ne wannan ce har nan duka komai su ne abinci ma fitarwa suke da shi ba dai aka yi musu ba to idan yawa shi ne talauci ya kamata ce ce su mutu duka idan karanci shi ne arziki ya kamata isa irin su nijar su cadi su fi kowa arziki don suna mafi karanci a shirka karancin population to amma yaya suke yaya suke abinci zai an kun sani yi. wallahi kada ku yadda a yaudare ku da maganar talauci a ku dakatar da aihuwa kar ku yadda da wannan yanzu amirka ba ita ne sakanin population ba ita ce sakan. wacce ce to ba a india india dala india suna suna suna sayan abinci daga wata ƙasa akwai shinkafan india da ake kawo najeriya ni na ganta me me me hoton tumatir yanzu ma haka ina da ita ma gidana na je sai aka ce yare to idan yawa shi ke kawowa talauci ya kamata mutanen indiya su kowa talauci a duniya amma yanzu gashi wajen ilimi can muke tafiya wurinsu wajen neman lafiya can muke zuwa wajen adinin eh, menene neman aiki can ake tafiya kere-kere indiya likitanci indiya komai su ne ga sunan sun ci gaba to mu ina muka je ina muka je mu masu dan miliyan 300 ko miliyan 100 su wajen biliyan guda ne da wani abu yawansu saboda nan bature ƙarya yake muku da yake cewa wai karanci karancin mutane shi kawo arziki yawan mutane shi ke kawo talauci ƙarya ne ana so a yawan rage yawan musulmi ne aka haɗa kai da munafukai fasikai musulmai suka mai da abun sana'a suna zuwa suna ta sa mutane duk garin da kaje yanzu akwai section akwai department na family planning duk garin da kaje kuma da mutanenmu ake wannan amfani kuma maganin kyauta magani kyauta har ƙauyuka wani ma mata za ta yi family filan in mijin ma bai sani ba an barbare ta an yaudare ta an nuna mata wani kida yawan ta lauci kaza kaza kaza a uzu billahi kuma duk inda ka ji an ji ana yada wannan farfagana da family filan ya ka samu kasashen musulmi ne ko ba kasashen musulmi ba ne to yanzu akwai kasashen da idan mace ma ta aihu idan mutum ya aibu da matansa yi yawa ma kun san akan bashi lada lada akan bashi gashi Ethiopia da Eritrea Ethiopia da Eritrea shekara nawa suke yaki Eritrea duk kusan matasanta sun mutu babu an kashe zuwa wurin yaki ga mata dubbai miliyoyi ba maza ba maza da suka ce kai su yanzu doka ne ma tukunna a Eritrea mai mata ɗaya ƙaro biyu in ba kama zai tafi kurkuku doka a tuyarasi maza sun kare a bar yaran su ta karuwanci ba maza ai ba karamin hikima bane da aka ce ka auri mata hudu ko ba haka bane saboda in ka auri biyu waɗanda mijin su suka mutu kuma ba su wuce aure ba waye zai aure sun kowa da yake aurawa yanzu dubi kano bom da aka saka lokacin boko haram a kano mutane nawa suka mutu a masallacin juma'a na koman ado bayero mutum nawa ne ana sa sun kai mutum dubu da mata da da yara da manya kuma duk maza ne to mutane dubu nan da suka mutu matansu ba wai matansu ba ba su zama zaurawa ba to in kowa da yake aure wari aure matan wallahi addinin musulunci addini ne na Allah in ka bi shi wala shi ne yake samu dan adam daga dukkan wata fitina da dukkan rudu da shiga in ya dawo musulunci zai samu mafita yanzu dubi iraki yakin golf da aka yi zamanin saddam mazaje nawa aka kashe gabanin wannan yaƙi ma ai sai da shekarar takwas suna yaƙi tsakaninsu da iran maza nawa aka kashe tsakanin mutanen iran da iraki saboda miliyan guda aka kashe maza matan su ya da su aka zo amerika ta kawo hari mazaje dubu ɗari nawa aka kashe a yakin kwamfi da aka yi ta saddam matansu ya da su yi matansu ya da su yi. su ta zina mutane sun ƙi shari'a kun zo kuna bin bature makaryaci makaryaci ya zo mana da demokuraɗiyyar ƙarya ciwa-ciwa cuta magudi duk bayan shekara hudu sai an yi kashe-kashe a ƙasar nan demokuraɗiyyar ƙarya zalunci wani ya ce a murde ba ba kake kai ba bayan shekara hudu kuma sake dawo wannan fitinar musulmi su ta gaba da juna su ta hanci ne ma juna suna bakanta junansu suna kaburta junansu suna cin mutum junansu suna kashe junansu suna kai hari ma junansu da sunan demokradiya an manta da musulunci المسلم أخو المسلم من ذلك مسلمين لو مسلمين لا لا يظلمه بعد ذلك ولكن هو ولا تجمع الله إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا نعم فأصلحوا بين أخويكم نعم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله إنما المؤمنون إخوة إياكا مسلمين وانجوناني دي عندك كي fari na kake baki kake wani yare kake inda kai musulmi dan uwan juna ne to yanzu mu ya mu din ma yare daya kala daya gari daya jiha daya mun zama abokan gaba gida daya aka ne <laughs> akwai wani ne ci a zaben da aka idan da uwa da ne da ubansa suka dinga fada yana cewa baba kai dan iska ne akan siyasa ba su ambata muku garin ni an gaya ne kan siyasa yana zagin babansa a tafiyan da zan yi kanan nan eh. muka tafi da wani ina ga kaman jami'in tsaro ne kaman jami'in tsaro ne dai kuma Lagos jirgi eh yace mun wallahi babansa ya ce mishi sai ya zaɓi PDP eh. ma'aikiyarsa ta ce sai ya zaɓi APC APC ba da aka sa ga ba da aka saka a gida wallahi mahaifiyarsa tana ce kaza uba yana ce kaza kuma duk wanda ya dauka cikin fitina ne gare shi a ɗaya bangaren me za a yi da wannan tsari na demokradiyya fitina fitina Allah ya ce ya shiga a halaka a ku a halaka kuɗinku ku zo da jininku ku yi gaba da juna ku ci mutuncin juna kuma duk shekara hudun ta mai sai an yi haka mai wani musiba ne wani bala'i ne wannan Allah sawwaka Allah sawwaka yanzu Kano in kaje kaga fitinan da ake yi a Kano su yanzu duk musulmi ne gaba da wani bai wani sallama a wasu wuraren wani ya gaya saboda siyasa kawai siyasa bar banza ta kawo da dangantaka na musulunci ta da yan uwantaka na musulunci a yi ta gulma a zagi mutum har a kai a da akwai musulun da ya kone wasu da wuta ma a kan wannan siyasa ya kone wasu da wuta ba tausayi ba ya kamata saboda siyasa to gashi Allah ya jarrabe su Allah jarrabe su wanda suka kaɗa yanzu suna cikin bakin ciki da damu Allah jarrabe su me yi wa abin da suka yi wannan sabon ne ma Allah jarrabe su ko ba ka bane amma su ba su kalli laifin su ba laifi ba shi umci ne laifi ba shi umin abu ne wala bi yadda kai karka dauka da ka tsere zai je kulla maka Allah sai ya kulla in kai ka manta Allah baya mantuwa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa mu koma kan maudu'in magana auren mata da yawa shin mazala me yasa yi mata goma sha hudu ne mazala matansa goma sha hudu aura idan auren mata da yawa ba abu ne mai kyau ba me yasa annabin da aka ce ni ko da shi auren mata goma sha hudu har aka samu wasu fasikai fajirai a wai dalilin da ya sa mata sha hudu wai sha'awar mata ya kawo shi Allah tsine muku albarka ai hikiman da ke ciki shine auren duk mutumin da kai shiriki da shi an samu alaka sai zamu zara ya samu manya-manyan kabilolin da masu faɗa da addini sai je auro ɗiyarsu in ya auro ɗiyarsu kuma sun zama 'yan uwa sun zama surukansa ko gane hikima ba ne wata mijinta ya mutu ba mai aurenta sai zai ɗauko ta don ya zo mata sutura duk wannan hikima ne ko ba hikima ba ne amma turawa sun jana ce a ah, mata ɗaya 'ya'ya biyu to shi kenan in ku balle ba su wani fitina yi suna so su mai da abin na addini wala in kuka mai da abin na addini ba wani wanda ba musulmi da sake zama shugaban kasa in kuka mai da abin na addini sai zane ta musu gargarin ke ce musu magana musulmi sun suke da ba hu magana ce ta addini ba ne manuba ne na siyasa su wanda suka ba magana ce ta addini ba ba addini a ciki don ba ma addini ne ma a gabansu ba dukansu sun yi ne manuba filan ne na siyasa yaran su ci zaɓe kuma sun yi filan da sun ci iyakarta kenan ba wani wanda ya ce maka qur'ani ya zo ya mana shari'a ba wanda ya ce a kawo hadisin manzala ya mana shari'a ba shine gaban su ba amma kiristocin ƙasar nan suka ƙi suka mai da abun na addini suka dinga barbaganda a coci kar ku zaɓi musulmi musulmi tike to gashi yanzu kun ji kunya an zaɓan su kuma da aka zaɓa din ba addini ne a gaban su ba to sai ya kenan Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka eh amin amin إيه؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى مثنى وثلاث ورباع أوه. إن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ذلك أدنى ألا تعولوا كنا لا يكي kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba tsakanin in kuma auri marayu ne ya ta ku auri sauran mata da ba marayu ba yadda kuke so ko ka auri biyu ko ka aure uku ko ka aure hudu iyaka kenan hudu yaya mata huda ka amince musulmi ya aura amma hudun ba za ka iya adalci ba za ka iya daukar nauyin su ba to ka aure daya ashe daya ana auren mace ɗaya ne sisa da rura Thank <laughs> you. masu mata daidai rana kuma kuje kwana ne fada da matanku da ce yau malam ya zuka mazajenmu a ta zai kuya kuri addini da haka shari'a ne ta zo da shi auren mata dai da rura ce ko da ba ma a shari'ance ba ma a zamantakewa ma da rura ne misali yanzu a ce matan kaɗai daga kai da ita da 'ya'yanka sai sai rashin lafiya kai ta asibiti da abin tambaya asibitin wa zai zauna jikinta kai ne in kai ne ba za ka je ofis ba kenan ko in kasuwa ne ba za ka je ba in wajen kiyo ne ba ka je ka koma gurinta haka ne to ka koma wurin ta gidan ku kuma gidan naka da sauran yanka wa zai ba dafa muku abinci wa zai share wa zai kulawa da gidan gaya mana wayo wa zai ka je ka ɗauko wata misali ya ta yi tafiya ta je sada zumunci a gidan yanzu wa ya rage a gidan yanzu ga mu ga yaya barayi jira suke su ji ba mata a gida su shiga ko ba zan sai muku sata sai ala kai kira kenan yanzu matan ka ta je wani gari sa da zumunci za ta yi sati guda ko ta guda sai ka dauko mai gadi kenan ko da kai da shi a gidan ku zauna in za ka tafi ofis sai maka gadi hmm. <laughs> Allah sauwaka to ni mata na hudu ɗaya ta rasara uku Allah ya tanta eh, ga an cin kara da na kara Allah Allah Allah Allah amin Allah gafarta mata amin Allah ya kanta amin amin amin waskuru id kuntum qalilan fakassarakum Allah ce ku tuna da ku yan kadan ne ce yawai ta ku kuka zama al'umma ashe yawan al'umma rahama ne arziki ne yanzu dubi amerika duk ƙaryar da take yi ba ita ne uwar family planning ba a daina haihuwa dana in za ta yi yaƙi lokacin za ta yaƙi saddam husaini me ta yi gayya allied forces gayya in gaskiya ne ta je ita kadai mana da da mutanen ta me yasa me yasa ta gayyato mutane oh a he ta san mutane su ne aka yi wa saddam taron dangi, ko ba haka bane to ta je ita kadai mana A'a, karya suke suna da ku ne kawai sun san yawan jama'a rahama ce al'umma ce yawa yawan jama'a arziki ne yawa sai dai kada kuma yawan ya zama kamar kumfan kogi yawan da bai da amfani yara su zauna ba makaranta ba aiki ba tarbiyya sai sara suka sai shaye-shaye to wannan banza ne da ce ku a yawa ku yawa don yi alfahari da ku su ne maza da yi alfahari da su mutanen kirki masu sana'a masu tarbiyya amma ba yuyuyu ba 'yan iska 'yan iska ba wani alfaharin da manzala da yi da su zaune gari banza gadin hoton 'yan siyasa ko ba su ba ne fada tsakaninsu kashe-kashe shaye-shaye duk su ne sace-sace duk su ne su zaci waya su zaci agwagwa a'udhu billahi har agwagwa ba su bari ba su saki kanwa su zai mami market su sayar duk aikin su ne waɗannan yaran aka samu gwamnati ko marar kishi ta ki kora su makaranta makarantun babu kyau wasu ma ba wurin zama wanda suke ta duka ba scholarship ko ba gane ba ne bayan su kullum da za a koya wa yaro tarbiyya ya ci abinci zama karatu an kashe an kashe ko ba mun da kai ba kenan kuma wai su suka zo suke munna a gari wai an ci zabe wato sun yadda wannan yanayin ya musu a zarce a haka to a zarce din a zarce ba haka kuke so ba a zarce suna ku ya muku ku zauna a gari kuna shaye-shaye ba su scholarship waye kudin da ake biya muku ma an ki biya muku kon da ake biya muku an ki biya muku dan scholarship an ki biya muku yaran ku da ake tura wajen an ki tura su kuka ce haka ya yi muku har kuna munna to aje Allah adali ne ai abin da kuka zaba ne zalika bima kasabat aydiku hannunku ne hannunku je Allah adali ne yawa ba in ce ba ku son ba ku son canji to aje haka duk da ba ku son canji ku ya muku har kuna munna kuna kashe junanku yanzu waɗanda kashe ɗin sama da goma sha biyar a gare nan me za ku je ku gaya ma Allah me za ku je ku faɗa yanzu abin yanzu karatun nan da muke zuba man janareto muka tare ko ba janareto ba ne? nawa muka sai man janareto ɗari tara abin da lita din naira ɗari ne ɗari tara jarka na abin da muke sayanta dubu biyu da wani dubu ishirin da ɗaya na bayar aka ciro gashi nan kuma kafin kwana biyu ya kare amma kace wannan yanayin ya maka eh, ya kai kun ta yi muku wuta babu ruwa mai kyau babu makaranta mai kyau babu asibiti mai kyau babu likitoci babu likita ɗaya gagare ga mutum ɗari biyar ku je ƙasar da suka ci gaba kowane likita a ƙalla yadda ake ɗiba masa bai wuce ga mutane ishirin ba a ganin suka ci gaba 20 nan zai tsaya tentatively ya saurare ka ya ji tarihin cutar shin ka gaje ta ne daga iyaye ko ba gadon ta kai ba shin daukan ka ta kai ko ba dauka kai ba yaya take maka sai yayi kamar minti goma ko 20 yana tambayan ka tarihi tukuna aji ai ta auni auni ai auni amma likitocin mu nan kafin ka gama ba ya baka prescription kafin ka gama shi ke na tashi je ka wani ya shigo ya je baka maganin maganin da ba ma shi bane ko abin ya musu yawa billahi da jila ɗazo ne ke gaya mai yace yana da ɗan uwansa likita ne hmm. yace wallahi shekara biyu bai samu kuɗin albashi ba likita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba da rubi masu gibanci muku malam wane wane ya gaya madazu ne ke gaya ce wallahi wallahi shekara biyu dan uwansa likita ne da sama albashi wanda kashi ma bai da lafiya kenan a bai da lafiya a shi ma bai da lafiya ina yake da lafiya to shi ne shi da ya samu abinci ba matarsa ba ta samu ba ƴaƴansa ba samu ba ina lafiya yake a jikinsa shi ma yana bukatar wani likitan ya duba shi to amma kuka ce wannan yanayin ya yi muku ko ya yi muku ko wazguru iz kuntum qalilan fakassarakum ku tuna lokacin da kuke yan kaɗan Allah ya yawaita kuka yawa kuka zama al'umma ana jin tsoron ku saboda yawan ku mutane annabi shaibu me suka cewa laula ya shaibu ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula ولولا رهطك wa ma anta علينا بعزيز mutane annabi shaibu ba a wannan abin ayoyin ba suka ce ba don mutanen ka ba da suke da yawa wala da mun jefe ka da mun kore ka a garin nan me yana su jefe shi yawan magoya baya kai kun ga mu karatun nan da muke yi billahi allazi la ilaha illa huwa ba don mujrimai da fasikai suna tsoro ba wala da an baza mu wallahi da an baza mu a ce yanzu ni kadai ne nake wannan karatu sai dan alaran mana da yanzu mun fitar da ta window Allah da an fitar da mu ta window amma kowa ya san yanzu ya zo ya fuskanci wannan jama'a cikin masallacin ne ya san ba zai kai ba to ko ba dan Allah ba sai bar mu to daga jama'a rahama ce wallahi rahama ce jama'a yawa rahama ce mu daina maganar jin maganar turawa wai muna dakatar da aiwa a an yadda ka tsara shekara ɗaya shekara biyu ta huta ya yi kwari a ifi wani wani babu laifi amma in totality ka yanke wai kai ya ishe ka ne ya ishe ka misali kai a wajen babanka kai na hudu ne to sai a biyu gada a samo ka wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin Allah ce ku yi dubi ya karshen mabarata yake mutana nan shayi halakar da su akai za ku shayi. ci gaba ci gaba ci gaba wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru فاصبروا حتى يحكم الله بيننا نعم وهو خير الحاكمين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا تصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين النبي شعيب يتيتو كنك سكشي بيو wasu bangare sun yi imani da abin da aka aiko ne da shi wasu bangare sun kafurce ba su yi ba to ni ina ba ku hakuri duka mu kowa ya je hakuri da kuka da kai imani da ni a matsayin annabin Allah manzon Allah da wanda suka karyata suka suka suka ba su yarda da ni ba to ya hakuri Allah da ya kunci tsakanin mu Allah zai kunci. haka ne ko ba haka bane shike da mu ba yanzu ne hakuri wasu abin da muke faɗa sun ce ba gaskiya ba ne hasada muke yi ko ba gaskiya faɗa ba ne sun ce abubuwan da suke gaya mutane na karerai na kaza da kaza shine gaskiya to duka mu faɗa gani mu roƙi Allah Allah kai kunci tsakanin mu tsakanin mai gaskiya mai gaskiya ya bayyana mai ƙarya ya bayyana ba shi kenan ne? kuma ya gaggauta cikin Ramadan din nan amin amin ba shi kenan ne? sai zare ce kawai je ku yi ta addu'a yawwa mu kan mun ce muna son canji ku kun ce ba ku so to Allah kai kunci tsakanin mu wallahi mu kan muna son canji canji na alheri canji na yanci a fitar da mu daga ƙarƙashin bautan wani da ƙarya zage-zage cin mutunci duk ba izgilanci alfahari duk muna gani to Allah ka yi hukunci awa idan ya san mumini ba alfahari inna Allah la yuhibbul farishi ya ganye ba san masu masu alfahari duk wanda kaga yana alfahari to yayi kusa yayi kusa tafi don alfahari rigan Allah ne Allah ce kuma duk wanda ya saka ta ba ne ba sai nayi fada da shi duk wanda ya rigan Allah ya saka to zuba masa idanu eh, riga ce ta Allah alfahari da nuna isa da jin kai na Allah ne shine isasshe amma kowaye kai you are imperfect baka cika ba wallahi ko ba za ka taba cika ba kana da nakasu awa tun da kai ka dan adam magana ka riga ta kare akwai rashin lafiya haka ne akwai babban mutuwa ta an gama da kai an gama da kai akwai tsufa tun kana tashi ka gagara tashi fitsari ma kai a kwance wani zalin ni dan kai ta tsari ma ka ce ka ce maciji ne ka kwara ihu jahili kenan Allah ya sawwaka ce fasbiru hatta ya kuma lawo bainana ce ku je ku yakuri Allah Allah ya kunci tsakanin mu kuma wa huwa khairul hakim Allah shine fiyayyen masu hukunci bisa adalci to mu mun kai wurin Allah Allah kai kunci tsakanin mu awa ci gaba قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن لنخرجنك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن أو لتعودن في ملتنا قال قال أولو كنا كارهين شوف a maganganun da annabi shu'aib ya faɗa wa mutanensa ne baƙar magana a ciki ya ce su cika mudu su daina tawaye su kele su daina tsoratar da mutane suna musu barazana suna kawar da su daga hanyar Allah su ji tsoron Allah haka ne abin da ya gaya musu kenan Da wani kaji ji manyan gari abin da suka faɗa mala'ul al mala'u allazina baro manya manyan gari da suka yi girman kai da babban riga min qaumihi daga cikin mutanansa da suka ce lanukur jannaka ya sha'ib wallazina Amadu ma'aka min karyatina suka ce wallahi sai mun fitar da kai da kai da suka yi imani da kai daga garinmu min karyatina daga garinmu Ta yanzu dubi in ba mai ƙin gaskiya ba da fada da gaskiya suka ce garinsu shi annabi shaibu ɗan gari ne fa wurin aka haife shi amma yanzu tun da ya zo da sabon addini shi garin ba nasu bane bai da haƙƙi yanzu mu mu ba yan bauchi bane to barin ga muku rashin adalcin da aka yi mana a matsayin mana yan gari muna da haƙƙi amma aka tauye mana haƙƙi ah, gwamnati nan ta raba motoci wa private security duk an ba su motoci sababbi wadda duk wadda aka ba su motocin nan billahi lalzi la ilaha illa huwa ba wadda suka yi musu aiki irin garu security babu Allah babu kun san garu security sai da ta kai ma ababa siji ga sojoji ga 'yan sanda sabani ya shiga tsakanin su kowa ya kwanta da AK47 bai bude wuta a tsakanin su kusan yan garu ne a tsakanin su suka shiga tsakanin su a baba sidi nan yan garunmu mu da ni na kafa a nan aka yi lokacin zaben wannan gwamnati din a baba sidi duka sun kwanta kowa haka da bindigansa ga sojoji ga yan sanda wani sabani shiga tsakanin su an buji wani yan garu su ne a tsakanin duk da an kashe su amma wai da aka zo raba motoci ma kungiyoyi duk kungiyoyin da suke garin aka ba su aka ce a wannan ta bala Idris ne kar a ba su inna lillahi wa inna yau ko dan hakkin mu yan gari ne a ɗauka ma ba maka komai ba mu ba mu da hakki dai kenan ga wannan filin idi tun zamanin ma'azu muke sallah a gurin ko ba tun zamanin ma'azu ba muka gama ya bar mu muna a gurin bai taba ba hmm. isa yi guda ya zo bai taba ba hmm. yan da ya zo ya kokarin taba Allah ya kauda shi hmm. to gashi yanzu an ba ba civil defense wanda wurin ma bai ma dace da su ba ma a ce ma civil defense nan an ba na shi gobe wanda bai dace da gojan gare kamar an ba an yi turan an ba su ma sun gama sun je guje ma suna ta tansu mu ba yan bauchi bane mu ba mu da haƙƙi gidajen rediyo na bauchi da aka yi community radio din nan a matsayinmu na 'yan bauchi ba mu da haƙi mu ma sayar mana to kudin da muka saya gwamnati ta sa duk an dawo mana shi aka ce kar a sayar mana wannan ya saba ma dokan NBC ka ware waɗansu ka ce ba su amfani da gidan rediyo ya ba saba amma abin da aka yi mana kenan saboda rashin adalci hmm. mu ba 'yan bauchi ba ne mu ba mu da haƙi mu ba mu da haƙi ya saba ma dokar NBC ma hmm. ka ware wasu group ka ce wasu ba wai kanka ba za ka ba su aksin zuwa ga media akai mana duka muka duk a gaban mu akai wani zalunci aka zo ana ciyar da masallatayya na juma'a garin nan ten da hau buhun masara ɗaya ba kawo nan ba ko ba kawo danni ba ko dan mutane ba su ba su da haƙƙi ne ko mu bayan gari bane to abin da mutanen nan shafi suka yi kenan suka ce garin mu ne tunda mu muke da mulki ba da ku bar mana garin to yanzu mu abin da rage su kore mu kawai wallahi in da su iya wada da su kore mu waɗannan mutanen wallahi in dai da su iya wada da su kore mu ko ba ku san gaban da suke da mu da wannan gurin ba sosai sosai <laughs> aba malam ai akwai wasu abubuwan da ba su burtsar muku da su yanzu lokaci bai yi bane wallahi mun san rashin adalcin da aka yi mana wallahi ko mun rashi ko mun kin mu da kake wani rashin adalcin da aka yi mana in muka ga maka sai ka tausaya mana ya kace eh lalle ba lalle an zalunce mu mm. kuma wallahi mu mun tabbatar wannan zaluncin ba zai tafi haka kawai ba muna nan da mu da matan mu da ayyan mu muna addu'a mu yan bauchi ne mu ai babban bauchi ne mun sani da iyayen mu da kakannin mu yawa ka je ga kabarin babana a wannan makabartan eh, wannan eh, kamanan wannan gulmamu din nan mai na nan yake yawa saboda kan nan zalincin da aka mana mun kai kara wurin Allah mu yan boci ne yawa suka ce lanukul jannaka ya shu'aibu wallahi sai mun fitar da kai wallazi na amanu maka da wadda ma suka yadda da kai suka imani da kai min qaryatina daga garinmu hmm. oh wanda kai imani da annabi shu'aibu yan gari saboda sun imani shi su ba yan gari bane ba ko shi kansa annabi shawo shi ba dan gari bane ba ko saboda ya saba muku wato mutum ya saba maka shi ya kore shi a gari wannan rashin adalcin kafirai suka faro shi yasa suka kori manzo Allah makka manzo Allah dan makka ne iyayensa yan makka ne kakanninsu yan makka ne suka ce bar garin kuma ya bari ya koma madina ko ba ka kai bane to duk wani mujrimi haka yake in yayi wasa wala ya fitar da kai ko ya kashe ka ko ya kare ka a gari dole ka bi baka baka bi ra'ayinsa ba Allah ya sauwaka suka ce in ko ga ba mu haku ba mu muku haka ba aula udan na fi millata da ku dawo addinin mu kawai ku dawo addinin mu na gargajiya ku dawo addinin na iyaye in ku ya kaga sai mu zauna lafiya da ku kawai annabi eh, sha'ibu sai ba ba da raddi yan kalmomi guda uku qala awalau kunna karihin ko da ba mu yadda da addinin kunnan ba na bautan gunki na gargajiya wai dole mu dawo yake to ba mu dawo ba ku fitar da mu Eh, ba za mu dawo ba ya ce ayin mun dawo mun yi karya ma Allah kenan da mun ce Allah bai da abun tarayya yanzu kenan yana da shi mun yadda ko ba ka bane da mun ce a daina tawaye mudu a daina zalunci to yanzu da mun yadda da zalunci daidai da kenan in mun dawo hanyar ku ko ku gane da abun yake bane to barkaci ci gaba قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم أه. بعد إذ نجانا الله منها أه. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إلا أن يشاء الله ربنا نعم وسع ربنا كل شيء علما على الله على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق kọ̀. Wà án khairul to ka huta yayi. Ka diftara ina alallahi kaziban in udna fi millatikum ba da izna jana Allahu minha. Nabi Shaibu ya ci, a in muka koma addininku na gargajiya na bautan wanki ta mun yi Allah kariya kenan. Mun kirkiri kariya mun dangana masa kenan. in dai muka koma addinin ku na gargajiya na bautan gunki to ka difta raina ala Allah ka zuba mun yi Allah ƙarya kenan abubuwan da ku dangana musu yanzu kenan mun yadda daidai ne in muka yadda daidai ne ko wa muka yi wa ƙarya Allah eh, sai ce kai wa ma ya kuna lana an na'uda fiya ba za mu iya komawa wajen addinin ku ba da ku ce mu dawo illa an yasha Allah sai dan Allah ne ya so kuma ya dawo da mu shikenan kuma Allah ba zai so a koma ana ana bautan eh, sa tare da wani ba ana toye mu kai ma kasa Allah ba zai haka ba yawwa haka kace rabbuna wasi'a abin wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma ubangiji mu Allah ya wadaci komai da sani ya san mu ya san ku ya san halin da muke ya da muke ciki kuma Allah ya taukana kuma gare shi muka dogara fita ftaha na wa bain qaumina bil haqqi ya Allah ka yi budi tsakaninmu da mutanenmu ka kawo mana budi wanda za wanda ka bayyana cewa mu ne akan gaskiya mu ne ko muke da gaskiya mu muke riko da gaskiya Allah ka yi budi tsakaninmu da mu da su wa anta khairul fatin kai ne fiye masu yin budi Allah mu ka yi budi tsakaninmu Allah ka bayyana da gaskiya kuma ka taimaki mai gaskiya Allah ka bayyana gaskiya kuma ka taimaki mai ne mai gaskiya yawa addu'a da Annabi Shaibi mu ma ita muka yi Allah ka yi buɗe a tsakaninmu da masu kusuma da mu da masu ja da mu da masu kokarin su ga bayanmu Allah ka yi bu Allah ka buɗe tsakaninmu ka bayyana da gaskiya kuma ka taimake shi aya ta 89 gobe insha Allah mu tashi aya ta nawa ta 90 daidai malam karanta mana tambayoyi amin ah, assalamu alaikum wannan <coughs> tambaya ta yaji wani dan kazagin siyasa yana cewa wai mutane sun roƙi Allah ya zaɓa wasu masu alheri Allah ya zaɓa kuma sun zo suna cewa wasu yadda ba. Oh, munafiki da ɗin adda. Kuma ta nan ka koma? <laughs> Wakon abin da ke cewa, wai mutane sun yi addu'a sun ce Allah ya zaɓa musu mafi alheri kuma Allah ya zaɓa musu sun zo Suna kuka. Allah ya zaɓa mana? ba ma Allah ya zaba mana ba da mu muka zaba ma da mun yadda balle kuma zaɗan Allah da mutanen Bauchi su suka zaba majoritin su billahi allazi la ilaha illa mun yarda ba ma zaben Allah ba ma tukun a ce mun tabbatar da mutanen Bauchi suka zaba ne kawai gane bane wannan matsala na tattauna ta ai wani munafiki ma cewa wai Allah ne ya bashi da oh wato kana dangana zalunci ga Allah ko kana da zalunci zuwa ga Allah gashi a jarida muna gani ka je ka duba banza a nan toro me ya faru waɗanda aka tantance dubu ɗari ne da ɗaya amma za ka ce wanda suka je ba dubu ɗari da arba'in da ɗaya ƙara dubu arba'in da ka samu dubu arba'in da suka zo suka zama banda ma waɗanda aka yi rejectin wajen kusan dubu biyu shi ne kace Allah ya bashi wato Allah zalimi ne ko wani ya ce a kwace a dema wani ga ce Allah ne ya bashi da ana baka misali na ce imperialist colonist yan mulkin mallaka sun zo afirka suka mamaye suka yaƙi iyayenmu kakanninmu suka ɗaya da mu suka kai ƙasashen turawa suka kashe mu suka mulke mu ba ba da son mu ba su ma Allah ne ba su ko eh kace su ma Allah ne ba su eh, tatar magol da suka fito daga china kafirai majusawa sai da suka mai kasashen musulmi gabaki daya suka kashe mazaje suka dinga retin taɗe mata suka zuwa da ji suka ɗabi dukiyar mutane suka mulki mutane ba sa so su ma Allah ne ba su ko yanzu mutane da makami ya je hanyar Kano ya yi fashi ya samu dukiya ya zo yana jin daɗin sai ka ce Allah ne ba shi ko ko ka ce eh, kai fasiki Allah ne ba shi ko wato yanzu in gano na kwace kudinka da karfi ko na kwace wayanka shi ke na Allah ne ba ni ko ku dinga dangana ma Allah zalunci saboda son zuciya a idan mu duk abubuwan da aka yi idan mun gani mun gani wani gudun an yi kace-kace da kudin an hana mutane wace sawa wani gurin ba amfani da da bibas din ma da aka dinga yi kuma zaka ce wai wai Allah ya bayar amma za ka da Allah kai wannan magana za ka ce tunda ba kana dangana Allah sufan zalunci ba za ka je yi bayani za ka je yi bayani yawa ma yalfizu min kaunin illa ladayhi rakibun a duk abinda ka faɗa an rubuta za ka je bayani za ka je kai bayani wallahi irin wannan maganganu suna cikin maganganu suke ƙara ɓata mun rai musamman dangana ma Allah zalunci to shikenan mun ji abin da ka faɗa mun ji abin da mun ji za ka je ka daima Allah amsa za ka je ka je za ka je za a maka tambaya za ka je yi za ka je za ka je su biya ne warin karanta mun tambaya ta gaba karanta mun Allah ya sauwaka ana mara ta dangantaka da siyasa ana cewa idan matsayin waɗanda suka karbi tag na agent da wata jam'iyya suka je suka da baki da wata jam'iyyar suka aka juya kuri'a suka juya kuri'a eh, ah, da kan tsakanin kungiyoyin da 'yan siyasu wannan suna haka amma su karba su je su juya kuri'a, wannan kuma ƙarya ne sabon Allah ne ka je ka juya akala ka juya alƙalama ka je da katin wata jam'iyya kan kana wakiltar taka ce kuma ka je haɗa baki da kai a juya ma wani ƙuri'a don abin da aka baka don sayan ka aka yi shi ma wanda zai je gama Allah zai yi bayani ai mazala ce laifi shine abin da kake yi a ɓoye baka son a gane ko ba ka bane to lokacin da ka karbi wannan katin ka je ka nuna kai ba dan ba dan wannan jami'a ba ka duba jami'an da kake goyon ba ka nuna mata kace ta ba katin ta mana kar ka bayyana wannan kuma a gaban ka kai magudi aka saye ka kace amanan jam'iyyar da ka saka katin ta kai aiki ma wata ai wance haka suka yi da yawa sun yi haka wallahi saboda kuma rashin tsoron Allah ne dan abin da aka ba su ko ba je ko ina bai zama sun cinye ma sun ma cinye a shekarar hudu kuma cikin talauci shekarar hudu cikin talauci an baka ɗan dubu goma ɗan dubu biyar shegiya da bata sheka riga da wando da ta kalma ba in sallah ta zo ka an eh, shekara hudu tana cikin wahala wata an bata taliya taliya guda ɗaya ya kin jefa kuri'a wani an bashi omo wani an bashi richard card wani ɗari biyar wani ciwo wata kai jahilci bai yi ba Allah ya jahilci da yi ba Allah ya jahilci da yi ba jahilci da yi ba Allah ya wato kasan shi jahili na farko bai masa haƙƙinsa ba bai kuma san inda yake ba balle je nemo wala wanda kaga ya san haƙƙinsa ya san inda haƙƙinsa yake sai mai ilimi wala duk wanda bai da ilimi bai san haƙƙinsa ba bai san wurin wa yake ba balle je kwato jahili bai san wannan bane amma da ilimi ya san haƙƙinsa ya san wurin wa yake in ya tashi nema ya san wurin wa da zai je nema amma jahili su san wannan ba kuma ne majoritin al'ummar mu jahila ce amma ce a baka omo a baka sabulu a baka taliya a baka pure water a baka ɗari biyar wai ka je ka jefa ma mutum ya shekara hudu yana azabtar da kai ko da yake ni kun san wannan kullum wanda nake dora wannan abubuwan da ke faruwa yawanci INEC nake dora musu wallahi da da samu INEC ta gaskiya magana a ji a kasa tsare dinan duk bai taso ba ma turawa suna haka sai ka je ba ka je ka yi ka ba ka tunanin za a maka wani abu maganan wani ya sa katin wata jam'iyya ma je aiki wata duk bai taso ba duk bai taso ba duk bai taso ba ta duk matsalar daga INEC ne INEC su ne su ne wallahi duk inda ka ji ana kasa a tsare to laifin anek ne wala in da ta yi gaskiya ba bukatan wani kasa a tsare in ka jefa tafi su a wakilanka inec wanda ya ci a bashi wanda bai ci kura da ba mata ɗaya ne mutane biyu ba su aurenta ko ba gaba ne shugabanci mata ce kwaya ɗaya dole ba a sarki biyu a gari guda ba a gwamna biyu a guri guda duk tsaye ɗaya ne to amma waye zai wakilci al'umma inec ai gaskiya kamar da shan turawa suke yi amma mu babu in ka je ka ba su shi kenan la sawaka la sawaka na'am karin lokaci har yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe Allah ya kai mu